Allah kawai mai tsautsayi kai zo nan daga ina kake ni ko abin da yake hannunka aiken ka kai? su iyayen naku ba su gaya muku cewar in kun biyo nan ba akwai security ba sa ba ku irin na security wanda in kun tawo za ku ba mu eh za ka gaya a aiken ka a aiken ka kai ko ta gaskiya ne za ka bada ko yana tubuwar rari rorure babi bobu there subscribe to my channel and also press this